Hukumomi a jihar Niger Najeriya na can na gudanar da bincike domin gano dalilin mutuwar wasu ‘yan mata guda bakwai da sanyin safiyar Juma'an nan a daidai lokacin da ake shirin tafiya idin babbar sallah. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Rijau ta jihar Niger, bayanai sun nuna cewa ‘yan mata guda shidda sun je shagon da ake gyaran gashi ne ko kuma kitso. domin gudanar da kitson bikin sallah. amma daga bisani sai aka samu gawarwakinsu tare da mai shagon kitson. Honorable Bello Bako shine shugaban karamar hukumar Tare Jau. ya ce sun ba da umarnin a yi ma yaran jana'iza kafin daga bisani a ci gaba da bincike. Don haka yanzu mun ba da umarni a jiya musu jana'iza amma mun kuma ba dama su je su ci gaba da kwaran bincike. Binciken da na ba su tambayar na shine cewa wane ne ya fara zuwa gindin wannan shago hmm. sannan wane ne ya kama yan sanda report sannan wane ne ya gansu a waje a wannan lokacin da ake tunani yariyar da ke da shago wanda ke kula da shago ita na cikin wanda suka mutu ai o oh, wanda ke kula da shago ma tana cikin wanda suka mutu eh Alhaji Abdulrazak Rijau na ɗaya daga cikin uwayen waɗannan yan mata ya ce bai san abin da ya faru ba illa dai ya san cewa yaran sun je kitson sallah ba ya ce abin da ya faru ya sun je wajen kitso ne dai gaskiya abun daidai dai ni dai na ga zan kyan da sai an ce ga abin da ke faruwa ko da na jirgin kuma kowa ya riga ya rasu. Rundunar 'yan sandan jihar Naija ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin 'yan sandan ASP Wasiyu Abiodun ya bayyana. Commander has commenced investigation into the cause of the death uh, like that. rundunarmu na bincike domin gano dalilin da ya kawo wannan mutuwa al'amarin abin takaici ne matuƙa. Gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa iyalan mamatan sannan ta ce lamarin yana da matukar tayar da hankali kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Abun ne mai tada hankali eh, na jima a ciki. ciki akwai yara guda uku na mutum guda ne a family guda ne so saboda kaga abu ne mai girgiza abin ga ta da hankali a maimakon murna na sallah sai ga wannan bala'in ya faru haka to kaga gaskiya dole a matakan da ya kamata ɗauka ɗauka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.